This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau asabar 21 ga watan disamba shekarar 2024 Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan yawan bashin da ke kan Najeriya a shirin zauren VOA wanda Madina Dauda ke gabatarwa. Haka ma bamu yadda ka kara kuɗin ruwa ba idan kana kara kuɗin ruwa wai ana so ne ka kara kuɗin ruwa saboda waɗanda ke da kuɗaɗe a ƙasashen waje su ga cewa akwai kuɗin ruwa mai kyau a ƙasar nan bari mu zuba mu. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. inda za a ji kashi na ɗaya kan tarihin tsohon shugaban kungiyar hezbollah marigayi hassan nasrallah wato hassan nasrallah mutumin lebanon ne jagoran hezbollah kenan wanda aka haife shi a ranar talatin da ɗaya watan agusta 1960 to amma kafin nan sai aisha ma'azu ta karanto mana labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya rattaba wa dokar stop gap hannu dokar da za ta hana dakatar da ayyukan gwamnati yayin da bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara suke daɗa karatowa matakin na biden a yau asabar ya kawo ƙarshen bakwan baya da aka yi ta yi a babban birnin ƙasar bayan da majalisar dokokin amurka ta amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi mai buƙatar amincewar ɓangarorin majalisun biyu bayan wa'adin lokacin shi sannan ta ki amincewa da wata buƙatar zaɓaɓɓen shugaba donald trump mai tasiri akan kasafin kuɗin dokar za ta baiwa gwamnati damar samun kudaden gudanar da ayyukan gwamnati zuwa ranar 14 ga watan maris sannan za ta ba da damar kashe dala biliyan 100 a kan tallafin jin kai sai kuma wasu dala biliyan 10 da za a kashe wajen baiwa manoma tallafi da sanyin safiyar yau asabar ne majalisar dattawan amurka ta amince da dokar da ake ayyana ta da stop gap spending bill wacce za ta ba da zama da samar da kudaden gudanar da ayyukan gwamnatin amurka zuwa watan maris na baɗi sai da aka samu amincewar bangarorin majalisar dokokin kasar biyu wato majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican da ta dattawa mai rinjayen 'yan democrats kafin aka amince da kudurin wucin gadin kana aka kauce wa dakatar da ayyukan gwamnati mazauna garuruwan da ke iyakar najeriya da niger sun yi kira ga mahukuntan kasashensu da su kai zuciya nisa yayin da ake takaddama kan zargin da Nijar ta yi cewa Najeriya na haɗa kai da abokan hamayyarta. sai dai a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar a ranar asabar dauke da sa hannun mukaddashin kakakin ma'aikatar kimiyabi imomotimi ebienfa najeriya ta musanta wannan zargi tana mai cewa babu sojan faransa ko ɗaya a yankin arewacin ƙasar da aka girke da nufin haifar da cikas ga harkokin mulkin nijar daga birnin kwanni ga haruna mamman bako da ƙarin bayani cewar masanin tsaro kuma tsohon sojan kasar abdurrahman idrisa kada soja kasancewar magana ta tsaro ce babu matsala a ganin sa game da wannan mataki da nijar ta dauka na kirayen jikadan najeriya wanga ba a ce mishi wata babban matsala kwarai domin abu ne wanda duk wata kasa tana da nata dokoki da yadda take ta yadda da mulkin kasar ta to in wata kasa ta ga kamar ko wasu 'yan matsaloli wanda ba ta yarda su ba tunda akwai shikada dole ta kire da nan ta yi bayani da shi akan kasa bamu mu fahimci ba me siyasa kaza take shi ya kai sako ga kasar ina ganin wannan ba wani matsala ne ba mai wato yan najeriya ke wannan iyakar da nijar ta hararo game da wannan maganar suna cewa don allah kasashen wa da kane ne su zubawa zuciyoyin su ruwan sanyi sunana abubakar gandu daga najeriya gaskiya yanga abu ba abin jin daɗi na ba mu gari mu yan najeriya don haka dole na mu ji ciwo akan wanga abin da ya faru ko kuma wanda ake yi tsakaninsu ko mina na dai idan za a yi tsakanin hukumanci na najeriya da na nijar to ya kamata a ce su sama zuciyar su ruwan sanyi a gare shi a'a su yi bincike mai kyau idan su yi tabbaci akan wannan to ya kamata a to a yi zama a kai ne malam dan sani shinkafi zamfara abubuwan da suka ranga faruwa yanzu da irin waɗannan matsaloli da nijar da najeriya me har yanzu abin da ya kamata wasu sun sani wasu kuma sun kasa fahimta hakan muna uwa ɗaya uba ɗaya bai kamata a ce wasu abubuwa suna faruwa tsakanin mu muna tsangwama juna ba su kuma da 'yan Nijar sun roƙi ƙasashen biyu da su zamna lafiya kasancewa uwa ɗaya uba ɗaya suke. Ba Allah dan mu aiki a zamna lafiya. To shi muka so ba mu san ne. Don kowa dan uwa mutanen najeriya suna cikin nijar na nijar suna cikin najeriya a zamna a zama na girma da arziki Muhammad dan farin yaro ni sunana jafa sarki yaki abin da rika kira daga su da wanga abu mun abin da muka gada mu yan nijar da yan najeriya umu ne mu da kan nijar da najeriya to muna roko ga allah tabaraka wa ta'ala wanda muke da farko har yanzu ba za hakan ga ne eh, ishau adamu eh a matsayina na dan kasa wannan takaddama da ake yi tsakanin nijar da najeriya akan hare-hare ko kuma ana tsammanin za a aje soji ko wani abu ni gani nike ya kamata su waɗanda mazamana yankin da ake waɗannan abubuwan su masu kula Don in ta lalace da mu da su duka mu za mu sha wahala su waɗanda suka yi abin suna can suna kallon mu ni a gani na kaman su da kansu ba a san su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Ka da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu je ga Madina Dauda domin sauraron shirin zauren VOA. da nauyin bashin da Najeriya ta ciwo da har yasa bankin duniya ta ce ta zama na uku a ayarin ƙasashe da suka ci yawan bashi. Yau za mu tashi a inda na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Yusha'u Aliyu wannan tambayar. Menene alfanun rage ƙarfin kuɗin ƙasa domin a halin yanzu an rage karfin naira dala kuma ta zama naira dubu ɗaya da ɗari bakwai. Ba za ki gane rage darajar kuɗin ƙasa yana da amfani ba sai kin ji yadda ake bugawa wa gwagwarmaya tsakanin kasashen turai da kasashen china akan kokarin rage darajar kudinta kullum su kuma suna cewa ta kara darajar kudinta idan baka fahimci wannan ba to ba za ka fahimci amfanin rage darajar kuɗi ba to me yasa ake ragewan ana ragewa ne saboda idan abubuwan da kake siyarwa ma kasashen waje ya zamana kudin ka bai da daraja duk wanda zai yi jayayya da kai a kasuwa ya zama naka yafi arha saboda haka hankalin duniya ya dawo kanka ka rinka sai da kayanka ma kasashen duniya wajen siyarwa kai kuma kana tsara ayyukan mutanen kasanka in kana tsara arzikin mutanen kasanka kana raba su da talauci ne wannan ya samo asali ne a dubu daya da dari tara da goma sha hudu lokacin da aka yakin duniya lokacin da kasashen duniya gaba ɗayansu suka yi ta rage darajar kuɗaɗensu har ya kai mu abin da ya kai alif ɗari tara da talatin da uku wanda ake ce mishi Great Depressions of the 1930s lokacin da duk kasashe kowa ta rage darajar kuɗin to bayan da aka gama yakin duniya hukumomin kuɗi na duniya suka taru manyan kasashe aka kafa Britain wood Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya saboda haka sai suka zo da waɗannan matakai na kula da tattalin arzikin ƙasa wanda zai yi daidai da muradin shi wannan babban bankin amma a gaskiya mu muna cikin wanda bamu yadda haka kawai ka rage ba saboda me kake siyarwa kana sai da ɗanyen man fetur ne saboda abinda da kake ragewa don a yi shi domin shi bamu yarda ba haka ma bamu yarda yadda ka ƙara kuɗin ruwa ba idan kana ƙara kuɗin ruwa wai ana so ne ka ƙara kuɗin ruwa saboda waɗanda ke da kuɗaɗe a ƙasashen waje su ga cewa akwai kuɗin ruwa mai kyau a ƙasar nan bari mu zuba kuɗin mu to a inda ba ka da tsaro a inda masana'antun ba sa aiki a inda mutanen ƙasan ba su da ayyukan yi a inda ƙarfin mutane na kasuwa ke raguwa wanda manufacturers association of Nigeria sun riga sun koka cewa akwai kaya na sama da trillion biyu wanda ba a siya ba ya lalace kafin zo wajen mai sarauta dan malikin Kebbi Alhaji Musa. Bari zo wajen dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Kusada. Yanzu na faɗi wayansu sassa daga cikin kundin batun kula da kuɗaɗe. Kashi na 21 karamin kashi na ɗaya da kashi na 27 da karamin kashi na ɗaya. Menene kuke gani ne idan aka kawo muku kasafin kuɗi a ce yau ga kasafin kuɗi kuma daga baya a dawo ana neman ƙari. To kamar yadda shi masalin ko kuma in ce wanda ke sharhi kan tattalin arziki ya faɗa shi kasafin kuɗi wani tunani ne na kasa da shugabanni kan zauna su ga menene za a yi ma 'yan ƙasa domin ya amfane su domin ci gaban ƙasai domin ci gaban 'yan kasa. ita majalisar dokoki ko kuma in ce majalisar kasa dama ita ke da alhakin idan an kawo kasafin kuɗi daga bangaren zartarwa su zauna su bi shi filla filla filla filla su gani menene aka sanya a cikin wannan kasafin kuɗin kuma menene alfanun shiga 'yan kasa shi ake ce ma bajet scrutiny wanda kowane dan majalisa ko kuma kowane kwamiti zai bi gwargwadon abin da ma'aikata ta kawo ko wata agency ko ta hukuma ta gwamnati a gani menene amfanin shiga 'yan ƙasa yaya zai taimaka wajen gudanar da ita ƙasai ya zai taimaka wajen gudanar da harkar gwamnati da sauransu idan aka gama wannan shi ya sanya ake daukar lokaci ana yin budget defense ma'ana kowace hukuma ta zo kun ce za ku kashe naira biliyan ɗaya a wannan shekarai ku yi mana bayanin yaya za ku kashe waɗannan kuɗin kuma ta yaya zai taimaka ma harkar kasa idan aka gama wannan budget defense Shi shine ita majalisa za ta zauna ta kalla cewa idan misali naira tiriliyan ɗaya bangaren zartarwa ya kawo ma majalisa cewa shine kasafin kuɗi a wannan shekare majalisar kasa tana iya miliyan goma tana iya kuma rage shi ta da shi da biliyan ɗari biyar wannan ya danganta da gamsuwa da ita majalisa ta yi na cewa menene zai amfani yan kasa misali wani lokaci za ga ita bangaren zartawa ta kawo kasafin kuɗi amma menene ya da ko kuma menene ake amfani da shi wajen ƙayyade kuɗaɗen shi kan shi kasafin kuɗin ma'aunin shine farashin gangan man fetur da ake saidawa a kasuwannin duniya saboda me idan ka kalli nawa ita gangan man fetur take a duniya nawa dala take ake saida shi shi ne suke yanke mishi kuɗi a ce to wannan kasafin kuɗin an sanya shi ne a kan farashin gangan mai naira kaza kuma ana haƙo ganga dubu ɗari kaza a rana sannan kuma a shekara ana sa ran a haƙo ganga adadi kaza wadda za ta bada adadin kuɗi kaza saura kuɗi nawa saura kuɗi ana buƙatar naira tiliyan kaza shi kuma daga ina za a nemo shi daga ɓangaren tara haraji waɗannan hukumomin na custom ne na frs ne na eh, duk sauran wasu hukumomi dai da suke da alhakin tattara kuɗaɗe daga nan za a nemo waɗannan duk da haka nan idan an tattara kamar yadda dan uwana ya faɗa sai kun ga cewa bisa abin da ita gwamnati take so ta yi ma 'yan kasa har yanzu akwai sauran wani abin da ba a iya cin mashi ma'ana kuɗin ba su kai ba shine ake cewa a ciwo bashi to shin ga mu a matsayin mu na wakilan ƙasa ko kuma wakilan al'umma tunda bisa fahimtar mu da abubuwan da aka kawo mun yadda mun gamsu da cewa eh waɗannan abubuwan dukkan su suna kan tsari kuma za su taimaka wajen haɓaka tattalin tattalin arziki ga kiwon lafiya harkar ilimi harkar ruwan sha harkar wutar lantarki har duk wani abin da zai taimaki dan kasa ya samu kwanciyar hankali ya zauna lafiya da harkar tsaro da sauransu mun gamsu haka ne eh to amma kuma ga sauran wasu kuɗaɗe da ba su isa a yi waɗannan ayyukan ɗari bisa ɗari yadda ake so ba to dole ba yadda za ka yi ka amince da cewa eh akwai buƙatar a ranto wasu kuɗi dan a cika ya zamanto an samu wannan kasafin kuɗin an aiwatar da shi ɗari bisa dari. idan ba a yi wannan ba bangaren zartawa suna da damar da za su lakabe su ci a'a ai mun buƙaci a samo kuɗi don a yi kaza a yi kaza majalisa kuma ta hana mu samu waɗannan kuɗaɗen to kuma kuma can da talakawa sai kuma ku gani cewa ok mutane ana so a yi masa aiki ko kuma majalisa ƙasa ta hana wannan wani lokaci shi ke sanya majalisa ta amince da cewa eh lallai akwai buƙata a ciwo bashi domin a cika ta gibin abin da ya rage na kasafin kuɗi da aka kawo wanda ake so a mayan ƙasa aiki amma kuɗaɗen ba su kai buƙatar da ake so a biya ba. To honorable bari mu ƙara maka tambaya ɗaya. Ya zama ne kenan kasafin kuɗi da za a kawo muku sai kun ba da dama a ci bashin nan? To kamar yadda shi masalin tattalin arziki ya faɗa ita ƙasar ta ginu akan dama mai kasafin kuɗi wanda ke da gibi ma'ana deficit budget. To tun da haka aka iske kuma haka ake yi kuma ya taho a bisa tradition har yanzu tattalin arzikin mu bai karhin da za mu surplus budget ba. Ban mu yi ba ba mu da waɗannan kuɗaɗen. Kuɗaɗen yawa kamar ya riga bayyana shi yasa ban koma ta kan abin da ya ce ba. Eh, akwai kasafin kuɗi wanda yake da rara kana da kuɗi kuma amma abin da kake so ka mai yan kasar kama ba ma zai ci kuɗin abin da kake da shi a kasa ba ko kuma abin da kake tunanin zaka samu ba mu muna da arzikin man fetur muna da bangaren tara a kuɗaɗe na hanyar fort dinnan na haraji da sauransu idan da a ce estimate mu na abin da ake so a ma yan kasa, misali a ce tiriliyan hamsin ne to amma kuma man fetur kaɗai da zamu iya saidawa ya kai tiriliyan talatin da biyar misali a ce kuma inda za a tattara waɗannan sauran haraji aza taxes da za a yi samu shi kuma ya kai tiriliyan talatin in kika hada kinga kina tiriliyan sittin da biyar kenan mm. amma kuma bukatar mu ta kasafin kuɗi hamsin ce ba muna da goma sha biyar a jama ya zama muna da surplus budget kenan amma tattalin arzikin mu ya kai mu iya wannan a'a babu muna iya yin budget to daidai da samun mu ma'ana mun kawo kasafin kuɗi na tiriliyan hamsin kuma sannan abin da muke tunanin za mu samu a ƙasar daga bangaren man fetur da sauran aza texas shi ma hamsin ne kinga muna da balance kenan mm. har yanzu ba mu kai wannan ƙarfin ba muna da buƙatar mu aiki tukuru a samar da kamfanoni a samar da aikin a samar da tsaro a samar da wata lantarki wadda za ta bada dama mutane da yawa su zo daga wasu wurare da kuma 'yan cikin gida a zuba jari domin ƙasar ta bunƙasa tattalin arzikin ta haɓaka sannan ne muke iya yin wannan amma a yanzu yadda ake dole mu ci gaba gaba da yanayin yadda muka taho na samun kasafin kuɗi mai gibi wannan kuma gibin inda za a yi shi to lallai sai an buƙaci inda za a yi outsourcing ɗin kuɗaɗe shine a ciwo bashi. to me sarauta dan malikin kebbi barin zo gare ka me ka fahimta a game da cin bashi da aka ce najeriya ita ce ƙasa ta uku. ni fahimta ta hajiya madina abin da ya kawo wannan zalunci saboda kamar yadda ya faɗa muna da wurare da ake samun kuɗi harkar mai harkar port authority da sauran dai wurare inda ake shigowa da su da ma'adinai da yawa waɗanda yake da ma an koma kansu da an yi mamakin irin arzikin zasa an dogara kan mai kawai wallahi ba mai ne kawai ba kamar irin askoyi su harkokin zinare su lithium su californian su iran ga abubuwa nan barkatai kuma akwai su wuri-wuri inda akwai abin da ma su gold tsada amma ba a damu ba an koma kan mai kuma saboda ina jin akwai son zuciya ciki ni da yake shi ya ce mun fara kan bashi amma lokacin da nan suna cin bashi ana gani inda suke sa kuɗin nan in sun ciwo bashin nan lokacin saddauna in an ce lalle bashi za a ce ana gani inda za a sa su amma ni gaskiya yanzu abin da nake ɗauka da majalisar zartarwa da su 'yan majalisa na ƙasa wanda suke ba da dokokin kansu haɗa ne kawai idan an fito da kuɗin nan a rarraba ba wai komai ai yi aiki ba. Da waɗannan bayanai na Alhaji Musa Abubakar ɗan malikin Kebbi za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. Ina wa manyan baƙin mu godiya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. a gaida madina dauda da bakinta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika ko yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah, ragayi Hassan Nasarallah da Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya Sanusi Maɗatai da magaran a jamhuriyar Nijar. idan malam Sanusi maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na saurare. Ga kashi na ɗaya na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce. Wato Hassan Nasarallah mutumin Lebanon ne jagoran hezbollah kenan wanda aka haife shi a ranar 31 watan agusta 1960 ya yi karatu a cikin ƙasar lebanon daga bisani ya shiga ƙasar iraki inda ya yi karatu shi ma a 1978-79 amma fa an kore su da sauran yaran wannan lokacin da suka fito da lebanon saddam Musaini bai bar su ba ya gane suna da aƙidar shi'a kuma sun shigo ƙasarsa suna karatu haka ya kore su haka to dakta wani hanya ya bi ya kore su a wannan makaranta misali ya kama babban malamin da yake karantar da su daga bisani ma ya kashe wannan malamin to shi Hassan Nasarallah ya dawo kasarsa a wannan lokacin da aka kore su ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya tafi kasar Iran inda can ya je karatu sosai a ƙarƙashin malaman shi'a da dama ya samu ilimin da yake bukata ya dawo ƙasarsa daga baya ya samu eh, malaminsa wato abbas almusawi wanda suka ƙirƙiro wannan giya mai suna hizbullah hizbullah wato jam'iyyar allah kenan wato fati na allah manansa da hausa dokta eh, kowace kungiya idan aka ƙirƙire ta tana da abun da take bukata misali ita wannan kungiya na hizbullah me take bukata ita ta ga ta cimma abin da suke bukata kuma ya za su yi su samar ma su wato ta zanna da kanta wato ita lebanon su daina samun irin shige-shigen irin su america da sauran kasashen turai wanda suke damun su a cikin kasansu wannan shine bababe da suke bukata wato samarwa kasansu independent na biyu abin da yake faruwa a middle east ba sa bukata wato irin jagorancin abin da isra'ila take wa kasar palestinu da sauran kasashen musulmai shi ma ba sa so a cikin abubuwan da suke bukata na neman su kawo ƙarshen kasar ita isra'ila da kanta to wannan abun yasa duniya da dama ba su yarda da wannan kungiyar mai suna hezbollah da sunan ita jam'iyyar bane to yanzu dakta misali kamar wace ƙasa da wace ƙasa ce a duniya wata bata yadda da wannan kungiyar ba kuma wace ƙasa ce da wace ƙasa ce suka lamunta da wannan kungiya a duniya misali kasashe irin su america da england da sauransu da sun ɗauka wannan ba jam'iyya bane ita dai terrorist group ne ba su taɓa yadda da ita wato kungiyar e, jam'iyya bane amma waɗansu ƙasashe a duniya irin su wato germany ussr da sauransu sun yarda da cewa ita jam'iyya ne akwai kasashe da dama da suka yarda da su wanda suke da irin aƙidar su wato Iri su Fidel Castro na Cuba su sun yarda da su. Yau to yanzu dakta misali a kasar Lebanon inda wannan kungiya take ya karɓo ta ita kuma tunda suna ikirarin cewa suna neman eh, tsayawa da su eh, ya sa suka kirkiri wannan kungiya su 'yan Hezbollah ɗin kenan. To yaya a tafiyar siyasa a jam'iyyance wani irin karbuwa ta samu ta taba kafa shugabanci ne misali a tafiyar jam'iyya sun samu magoyan baya da dama a cikin kasar lebanon har ma sun shiga zaɓe sun ci 'yan majalisa wanda suka je suna cikin masu yin dokoki a cikin kasar to amma fa akwai matsala suna da kuma amwin wato sojojinsu wanda suke taya su abbaga abin da suke bukata da fadace-fadacen da take yi a cikin wato lebanon da sauran kasashe irin su isra'ila da Siriya. isra'ila dai ita ne kan gaba wurin fada da hezbollah a duniya kowa ya sani to ita hezbollah ta yi fada na farko shi almusawi da allah ya masa rasuwa wato babban jagoran wanda ya kafa wannan ƙungiyar abbas almusawi a 1992 sai shi hassan nasarallah wanda ake neman tarihinsa yanzu ya zama shi ne jagoran wannan tafiyar na hezbollah a 1992 da ya zama jagoran wannan tafiyar a 1992 to nan fa hezbollah ta yi suna a duniya sosai um, domin kuwa ta ci gaba da sa Isra'ila a gaba da kuma kasashen turai wanda su ba su yarda da su ba daga ƙarshe dai Isra'ila tana cikin ƙasar Lebanon a wanda ake cewa Southern Lebanon take occupying da ƙarfi take ta ɗauki wannan wuri da ƙarfi amma jagoran Hezbollah wato Hassan Nasrallah ya yi faɗa da Isra'ila har ya kakkashe sojojinsu da dama ya sa su kuma sun gudu sun bar wannan wurin amma cikin wannan gugurmayan shi ma Hassan Nasrallah ya yi asaran ɗansa na fari wato mai suna Muhammad Hadi Hassan aka kashe shi a wani yunkuri da isra'ila ta kai na sojojin sama aka kashe wannan yaron 1997 yana da shekara goma sha takwas bayan kashe shi da aka yi sojojin isra'ila suka daga gawansa suka nuna wa duniya suna tambayar ko hassan nasarala yana bukatar a dawo masa da gawan yaronsa ya ce baya bukata su rike gawan akwai yaran yan hezbollah da dama sun fi dubu ɗari, suna neman su samu abinda yaronsa ya samu wato ya mutu jihadi a jihadi a hakan ya kara wa shi Nasir Hassan Nasarallah karbuwa a cikin kasar um, Lebanon da sauran kasashen da suka yarda da abin da suke yi a kasar Lebanon. To, dokta, baya ga wannan uh, kartan ƙasa da ya faru tsakanin ah, su waɗannan mutane shin shi Hassan Nasrullah ya tsagaita da wannan yaƙi nashi ne koko ya ci gaba da shi? Ya ci gaba da ya faɗa da Isra'ila da sauran ƙasashe da ba sa goyon bayan Hezbollah wato Iraq tana daga cikinsu ya kuma shiga wannan makwabcinsu siriya ya taya shugaban kasar Siriya fada da wanda suke ta da kayar baya a cikin kasarsa. Wannan ma ya kara masa samun suna a duniya ya taimaki Bashar al-Assad wurin fada da wanda suka ta da kayar baya a cikin kasarsa kuma sun samu galaba a kansu. Bayan haka a cikin kasarsa dai a ƙarshe a 2000 shi Hassan Nasarallah Allah ya bashi galaba a kan sojojin Isra'ila har suka gudu suka bar ita Southern Lebanon. Haka ne. To dokta wannan fada da ya yi da kasar Isra'ila a kwanita goma shi da ya samu a kasashen duniya na gurin ɗaukaka haka da sauransu ko dai har yanzu dai bai wani samu ɗaukaka ba. Wannan faɗan da ya yi da Isra'ila ya ƙara masa suna a duniya daga karshe dai 2004 wato ita Isra'ila da kanta ta nemi a yi sulhu da Hassan Nasarallah inda ya suka fitar da sojoji da dama da suka kama da kuma gawa da dama da suka riƙe har ma da gawan wannan yaro na Muhammad Hadi Hassan wato dan Hassan Nasarallah shi ma da gawansa a ciki suna neman a yi musayar da sojojin Isra'ila wanda Hezbollah ta kama. To nan lallai an karɓa wayannan gawan kuma aka sake sojojin ita Isra'ila haka ita ma Isra'ila ta sake wasu sojoji da suke da rai. Wannan musayarwa da suka yi tare da eh, ita Hezbollah da Isra'ila shi ma ya kara wa ita shi Hassan Nasarallah suna a duniya gaba ɗaya domin ya kai Isra'ila eh, bongo inda da kanta ta nemi sulhu da ita Eh, wato Hezbollah. Wannan gwagwarmaya da shi Hassan Nasrullah wadda ke zama eh, jagora na wannan jam'iyya ko kungiya ta Hezbollah. Yaya al'amarin ko ya kasance ya zo ya dakatar baya ga wannan sulhu da aka yi da mara eh, musayar gawawaki da sako sojoji masu rai tsakanin su da Isra'ila ko dai kuma lamarin ya kaya. Shi Hassan Nasrallah ya ci gaba da gwagwarmaya nan har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan shekaran 27 ga watan Setemba 2024 wannan shekaran wato wata biyu da suka wuce kenan ko kusan wata biyu da suka wuce Allah ya masa rasuwa a wani musayar wuta da ita Isra'ila ta kai cikin kasar Beirut a headquarter na ita Hezbollah din annan aka kashe shi bayan an kashe shi daga bisani aka gane gawarsa a ƙasa amma ba wani rauni a gawansa ya nuna cewa watakila ya shaƙe ne a ciki an gane gawarsa daga bisani aka binne shi. Allah sarki. To yaya ita kenan ƙungiyar Hezbollah hezbollah ta tsaya kenan ko ko ce jami'ar hezbollah ta tsaya kenan da gudanar da aikace-aikacen ta ko dai an samu wani ci gaba baya ga rasuwar shi uh, hassan nasrullah mai gurbinsa mai suna na'im gasim shi ya karbi ragamar tafiyar wannan hezbollah a kasar Lebanon. To dokta shi Hassan Nasrullah ba mu samu takaitaccen tarihinsa ba bangare da iyali da kuma eh, misali ko yaya haka. Shi Hassan Nasrallah ya yi aure yana da yara guda biyar. Daga cikin yaransa guda biyar hudu maza ne da kuma mace guda ɗaya. Cikin guda biyar ɗin yanzu guda hudu suke da rai ɗaya Allah ya masa rasuwa muka yi bayani a can baya tun 1997 sa'annan ka gani wannan shine takaitaccen tarihin shi Hassan Nasarallah. To dokta yaya batun gwagwarmayar wannan kungiya koko jam'iyyar nan ta ita Hezbollah ta ci gaba da wannan gwagwarmaya nata wadda daman sun kirkire ta ne da wannan manufa nasu na dakushe ita kasar Isra'ila da kuma ita kasar Lebanon ta tsaya kan kafanta tun da shi jago jagoranta Allah masa rasuwa misali? Ita kungiyar Hezbollah wanda aka kafa domin kare muradun shi'a da kuma muradun ita kasar Lebanon da kuma durkusa kasar Isra'ila gwagwarmaya aka ci gaba kuma ba a tsaya ba. domin da mutuwansa da sake mar wanda zai ɗauki nauyin tafiyar tafiyan ya faru ne duka cikin sa'o'i kaɗan aka kira mai suna Gassim Na'im wanda ya yanzu yake jagorancin wannan tafiyan to shi hassan nasarallah dan shi'a ne babansa dan shi'a ne haka kuma ya girma cikin shi'a har ya mutu cikin shi'a allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai ya iya magana ya iya haɗa magana kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa wannan ma daga cikin abin da ya taya shi samun karbuwa a duniya kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba domin ƙasarsa ne domin kuma addini yake yi wannan ma ya ƙara masa samun karbuwa a cikin duniya haka kuma wurin tafiyar wannan hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu ba za su yarda wa'yansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza wa'yansu suna fada a cikin ƙasarsu ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tsohon shugaban kungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasarallah da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Nigeria, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado. da mu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyan na safe kenan agogon ghana inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta tayani gabatarwa da fiona dudu wacce ta hada mana shirin sai kuma injiniyanmu na yau ni mahmud lalo nake cewa kwan lafiya